cikin shirin na yanzu bayan an sha labaran duniya muna tafa da shirin Afirka a mako wanda ke bitar wasu daga cikin muhimman batutuwan da suka ɗauki hankali a nahiyar mu ta Afirka a wannan mako mai karewa. Daga ciki za a ji yadda kasashen duniya ke rigai-rigai na kai tallafi wa Maroko bayan ibtila'in girgizar ƙasa da ƙasar ta fuskanta mako guda da ya wuce. sannan za a ji yadda kwararru ke tofa albarkacin bakin su kan ambaliyar da ta auku a libya da da dama ke cewa yakin basasar da aka daɗe ana fama da shi da kuma rikicin siyasa na daga cikin ababen da suka hana wa ƙasar samar da ingantacciyar kariya don jurewa irin waɗannan bala'o'i. A Nijar kuwa za a ji cikin irin yanayin da madugun adawan ƙasar Malam Hamma Ahmadu ya koma gida bayan share shekaru yana hijira a ƙasar Faransa. akwai kuma ƙarin wasu batutuwa duk a cikin shirin na Afirka a mako wanda za mu kawo maku bayan na fara da sanar da ku halin da muka wayi gari. Shugaba Macron na Faransa ya zargi sojojin Nijar da yin garkuwa da jakadan ƙasar a birnin Yamai. Burkina Faso ta sanar da korar wani babban jami'in Faransa da take zargi da ayyukan ta da zaune tsaye. Shugaba Kim Jong-un na Koriya ta Arewa na ci gaba da ziyara a Rasha. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya sanar a jiya Juma'a cewa sojojin da suka yi juyin mulki a Niger na yin garkuwa da jakadan ƙasar Sylvain Ite inda ya ce jakadan na rayuwa ne ba tare da samun isasshen abinci da kayan more rayuwa ba. Macron ya ce jagororin sojan na Niger sun toshe duk wasu hanyoyi na kai wa jakadan da abokan aikinsa abinci. Kana kuma a halin yanzu ya dogara ne da abincin da sojojin Faransa wato da ke jibge a ƙasar Kici. a ƙarshen watan Agustan da ya gabata ne dai sabbin jagororin sojan na Nijar ƙarƙashin Birgediya Janar Abdulrahman Tani. Wato suka buƙaci jakadan da ya tattara ko matsansa ya fice daga ƙasar matakin da Faransa ta ce ba za ta mutunta ba domin sojojin ba halistattun shugabanni ba ne. Ko da jiya ma dai ministar harkokin wajen Faransar Catherine Colonna ta jaddada cewar jakadan zai ci gaba da zama a Nijar muddin shugaba Macron na kan bakansa. sannan kuma har yanzu hamɓararren shugaba Muhammad Bazoum shine halastattan shugaban Nijar. Gwamnatin Burkina Faso ta ɗauki matakin korar wani babban jami'in sojan Faransa da ke aiki a ofishin jakadancin Faransar da ke birnin Wagadugu, bisa zarginsa da yin zagon ƙasa ga hukumomin sojan ƙasar. A cikin wata wasiƙa da ma'aikatar harkokin wajen Burkina Faso ta aike wa fadar Elize, ta ba wa jami'in mai suna Emmanuel Faski da tawagarsa wa'adin makonni biyu na su tattara komatsinsu su fice daga ƙasar. A ɗaya gefe kuma hukumomin na Wagadugu sun buƙaci ficewar ragowar manyan jami'an sojan Faransa da ke aiki da sojan ƙasar, lamarin da ke ƙara nuna tsamin dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. ma dai Faransa ta yi martani kan wannan mataki ta bakin mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajenta. da ta yi watsi da zarge-zargen da ake yi wa jami'in tana mai cewa ba su da tushe. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. A ci gaba da ziyarar da yake a Rasha, shugaba Kim Jong-un na Koriya ta Arewa ya isa birnin Vladivostok da ke arewa mai nisa ta Rasha a wannan Asabar, inda ya samu kyakkyawan tarbe daga ministan tsaron ƙasar Sergi Shoguwa. kamar yadda kamfanin dillancin labarai na ta ya ruwaito. Dama dai a ranar Larabar da ta gabata, shugaba Vladimir Putin ya sanar da cewa takwaran nasa Kim Jong-un zai halarci wani atisayen jiragen ruwan yaƙi da za a gudanar a tekun Pacific. Tuni dai ƙasashen yamma suka fara martani kan ziyarar suna masu zargin Moscow da neman tefano makamai daga Pyongyang domin ƙara ƙarfin sojinta da ke a Ukraine. yayin da ita kuwa koriya ta arewa ke neman mallakar fasahohin zamani domin inganta shirinta na nukiliya da kera makamai masu linzami a yayin ziyarar da ya fara a ranar talatar da ta gabata wacce ke zama ta farko tun bayan barkewar annobar covid-19 shugaba kim jong-un ya gayyaci takwaransa putin zuwa koriya ta arewa sai dai babu wata matsaya da shugabannin biyu suka cimma a faɗar kakakin gwamnatin rasha dimitri peskov Tarayyar Turai ta sanar da ɗage takunkumin haramta ratsawa da hatsin Ukraine ta wasu ƙasashe membobin ƙungiyar biyar. Bayan alkawarin da hukumomin Kiev suka ɗauka na shayo kan matsalar kwararar kayan amfanin gona a ƙasashen. To sai dai wasu ƙasashe biyu da suka haɗar da Hungary da Poland sun ce za su ci gaba da aiwatar da hanin har sai sun ga abin da hali ya yi a nan gaba. Dama dai a ƙarshen watan Afrilun da ya gabata ne EU ta amincewa membobinta biyar da suka haɗar da Poland da Hungary da Slovakia da Bulgaria da kuma Romania da su toshe kasuwancin alkama da masara da dangoginsu masu fitowa daga Ukraine da nufin kare manomansu. amma kuma da sharaɗin ba za su hana jigilar waɗannan kayayyaki zuwa ƙasashen ƙetare ba. To sai dai bayan janye harajin kwastam a kan kayayyakin a watan Mayun shekarar 2022, hatsin Ukraine da ake sayarwa a farashi mai sauki ya ringa kwarara a cikin waɗannan ƙasashe lamarin da ya kai su ga ɗaukar wannan mataki. A ranar Litinin mai zuwa ne za wato Ukraine za ta gabatar wa Majalisar Tarayyar Turai daftarin mataki masu matakai masu inganci da ta shirya ɗauka domin magance wannan matsala da ke kawo cikas ga manoman ƙasashen da ke makwabtaka da ita. Ƙarshen labaran kenan a halin yanzu sai kuma a gyara zama domin sauraron shirinmu na Afirka a mako wanda bisa al'ada ke bitar wasu daga cikin muhimman batutuwan da suka ɗauki hankali a wannan mako mai ƙarewa. Ai sauraro lafiya. To jama'a ma sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake kasancewa tare a shirin Afirka a mako shirin da kan yi bitar wasu daga cikin muhimman kanun labaran da suka ɗauki hankali a nahiyar mu ta Afirka a wannan makon da ke shirin karewa. Sunana Binta Aliyu Zurmi kuma tare da abokiyar aiki na ya Dauda za mu kasance da ku. To a cikin shirin za mu je kasashen Morocco da Libya inda a makon da muke ban kwana da shi ne kasashen biyu suka fuskanci ibtila'in ambaliyar ruwa da kuma girgizar ƙasa. To a Najeriya za mu ji yadda ƙasar ke shirin karkata akalarta ya zuwa amfani da iskan gas domin neman mafitar rikici na tattalin arziki. To a jamhuriyar Nijar kuwa za mu ji mabambanta ra'ayoyi kan komawar madugun adawar kasar Hamma Ahmadu gida duk da yake kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na fatan ganin cewa ya miƙa kansa ga hukuma. To Madalla Fauziya Dauda za mu fara yada zango a ƙasar Morocco, inda yayin da aikin ceto ke ci gaba da wakana domin zakulo mutanen da ke binne a ƙarƙashin baraguzan gine-gine da suka rufta sakamakon mummunar girgizar ƙasa da ta faru a ƙasar. Ƙasashen duniya na ci gaba da kai ɗauki kuma daga cikinsu akwai ƙungiyar tarayyar Turai inda ta ba da euro miliyan ɗaya a matsayin nata tallafin. Abdulkarim Muhammad Abdulkarim ya bibi batun ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Ƙungiyar ta EU ta bakin kwamishinanta mai kula da ba da agaji Janet Leratic ta ce makasudin bayar da tallafin shine don samar da agajin gaggawa ga waɗanda lamarin ya shafa cikin hanzari. Kuma ƙungiyar a shirye take domin ba da kowace irin gudunmawa da ake bukata a daidai wannan lokaci na tashin hankali da jimami da kasar ta samu kanta a ciki kamar yadda ya wallafa a shafinsa na twitter kasashen da ke kan gaba wajen aikewa da agaji maroko sun hada da spain da birtaniya da kuma qatar bayan da suka aike da jami'ai daban-daban don taimakon gaggawa ita ma gamayyar kungiyoyin bayar da agajin gaggawa ta ƙasa da ƙasa ta red cross da takwarata ta red crescent ifrc ta sanar da cewa babban abin da suka fi sanyawa a gaba wajen agajin shine kokarin zakulo waɗanda ke binna a ƙarƙashin baraguzan gine-ginen da suka rushe kamar yadda babbar jami'a ƙungiyar Caroline Holt ta shaida wa DW the absolute focus and priority right now is babban burinsu shine yin iya kokarin su wajen ganin sun isa ga waɗanda ke cikin mawuyacin hali na neman taimako matuƙa. Don haka wajibi ne a sani cewa mutane fa suna binne cikin ƙarƙashin gine-gine wanda ya zama wajibi a duma lamarin. Ko da yake sojojin Morocco sun gyara hanyoyin bi don isa ƙauyukan da ke da ciddai, amma duk da haka akwai wuraren da muka gaza samun damar kutsawa ciki. Wannan kuma wani babban ƙalubale ne da ya tsaya mana a wuya. Caroline Hall ta ƙara da cewa mutane da dama da suka tsira da ransu sun shafe kwana na uku suna kwana a waje, wasu su dauke da munanan raunuka a jikinsu, musamman ma a kansu, ko da yake raunuka irin su karaya ma ba sabon abu bane a irin wannan yanayi. Wani da lamarin ya shafa ya ce ‘yar uwarsa tare da ‘ya'yanta biyar sun rasu har ma da jikokinta, yayin da ita ma wata mai suna Hassaniya ke cewa ba su da komai yanzu, don haka suna buƙatar agajin magunguna da barguna da wurin kwana. Girgizar ƙasar wadda ta faru a Juma'a da ta gabata ta yi sanadiyar mutuwar mutane kusan biyar, tare da jikkata kusan mutane 2,500 ɗin. kuma ita ce mafi muni tun wadda ta faru a shekarar 1960 wadda ta hallaka mutane kusan dubu kamar yadda ma'aikatar harkokin kasashen waje ta kasar ta bayyana. To a gaida Abdulkarim Abdulkarim kuma binta kin ga kawo yanzu hukumomi na cewa kusan mutane dubu uku ne suka rasa rayukansu a wannan ibtila'in. To ƙasar Libya ma ta fuskanci ita ma ibtila'i na girgizar ƙasa da kuma guguwa. Ƙungiyoyin agaji nan ma suna ci gaba da bin tituna da baraguzan gine-gine har ma da teku a wani mataki na nemo gawarkin mutane bayan ibtila'in ya ritsa da su a yankin gabashin libyan hukumomi sun ce rayuka fiye da dubu ɗaya ne suka salwanta ko da yake ba wai kawai sauyin yanayi ne ake ganin ke da alhakin girman bala'in ambaliyar ruwan da aka samu a libyan ba ƙwararru na ganin yakin basasa da aka daɗe ana fama da shi da rikicin siyasa sun hana samun ingantaccen kariya daga ambaliyar abdurrahman hassan na ɗauke da ƙarin bayani bayan mummunar ambaliyar ruwa a arewa maso gabashin libya ana ci gaba da bayyana ta a matsayin mummunar bala'i da ya afkawa ƙasar. Kafofin yada labaran cikin gida sun rawaito kakakin ma'aikatar harkokin cikin gida na gwamnatin ƙasar na cewar sama da mutane dubu goma sha ɗaya suka mutu a Darna. Kimanin wasu dubu goma sun yi ɓatan dabo in ji shugaban ƙungiyar agaji ta Red Cross da Red Crescent yayin da wasu dubu talatin suka rasa matsugunansu. Darna da ke bakin teku mai tazarar kilomita ɗari uku: gabas da Benghazi. Wani kogi ya ratsa garin wanda a lokacin rani kogin baya da ruwa to amma sakamakon ruwan saman da ake shekawa kamar da bakin kwarya kogin ya cika ya batse ya malala ya kuma ya awon gaba da gadoji da dama da yawa daga cikin gine-ginen benaye da ke gefen kogin sun ruguje mutane gidajensu da motocinsu sun ɓace a cikin ruwa mutane da yawa a halin yanzu ba su san ko 'yan uwansu da abokanansu ba suna raye Wannan rashin tabbas yana da zafi, in ji Thomas Clay, shugaban gidauniyar Frederick Herbert reshen Libya da ke a Tunisia. Äh, äh, Naji daga bakin äh, wasu da dama waɗanda suke cewa sun rasa samun tuntuɓa da juna tsakanin 'yan uwansu yau kwanaki biyu, wataƙila mai yiwa saboda wayar tarho ta tsinke. gehen oder eben einfach, weil die Telefonnetze zusammengebrochen sind. Äh, yanzu dai, me za a iya cewa akan wannan al'amari da ya faru a birnin Darna na Libya? Abin da ya kamata a gane shine cewa Libya ta kasance a yanayi mai zafi da ɗumi-ɗumi wanda yake sosai a yankin tekun Mediterranean. Wanda daga nan sai kuma sanyi mai iskan gaske ta kada a arewa maso gabashin ƙasar. wato zafi ya haɗu da sanyi. Wannan wani abu ne da aka daɗe ana ganin zai haifar da mummunan sakamako a cewar ƙwararru. Koguna da dama sun kafe a Libiyar sannan kuma alamun sauyin yanayin mararan yake yadda abubuwa suka lalace amma kuma mataki ya gagara ɗauka saboda rikici akan mulki da sassa biyu suke yi. Bayan mutuwar shugaba Muhammad Kaddafi a shekara ta 2011, ƙungiyoyin mayaƙa masu gaba da juna sun gwabza ƙazamin faɗan neman mulki. A cikin shekaru wannan haɗa ya faɗaɗa zuwa yaƙi inda wasu ƙasashe na duniya suka shiga cikin lamarin asma khalifa ƙwararriyar ƙasar libya da ke a cibiyar bincike da nazari ta jamus giga da ke a birnin hamburg ta ce Darna ita ce cibiyar alƙa'ida uh, kafin shekara ta 2011 ISIS ke iko da wannan yanki. Uh, a yakin da aka yi daga shekara ta 2013 zuwa 2014 kun bayan haka a lokacin da sojojin larabawa masu ɗauke da makamai na libya suka yi yunkurin 'yantar da birnin ya kasance a ƙarƙashin wani shinge na tsawon shekaru biyu da haka ababen more rayuwa suna da rauni sosai har ma sun fi rauni a na sauran garuruwa. Wai kan ce jiki magayi yanzu haka sassan biyu da ke gaba da juna a Libya na kusan aiki tare a gaban wannan babbar matsala wanda kusan sun manta da irin halin da suke ciki na gaba domin ba da agajin gaggawa wa al'umma. Gwamnati da kasashen duniya suka amince da ita a yammacin kasar ta kaddamar da ayarin motocin agaji zuwa yankin sannan kuma ta yi alkawarin za ta aike da ma'aikatan ayyukan ceto da ƙwararru masu gyaran wutar lantarki a yankin na darna baya ga irin taimakon da sauran ƙasashen duniya suke ta kaiwa na ɗaukin da suke bayarwa. To yanzu kuma za mu je tarayyar Najeriya inda bayan share shekaru a neman mafita na tattalin arziki yanzu haka ƙasar ta fara nuna alamun karkata zuwa ga iskar gas. akalla kafa tiriliyan 200 na iskar gas ne dai tarayyar Najeriya ke takama da shi, adadin kuma da ya haura yawan man fetur ɗin da ƙasar ke da shi a yanzu haka. Daga Abuja, Ubala Musa ya aiko mana da ƙarin bayani. to sai dai kuma tarayyar najeriya ta ɗauki shekaru kusan 60 tana kone iskar da ke tasirin gaske kuma ke iya soya makoma ta ƙasa a lokaci na kankane. kafin wani sabon mataki da sa abuja ta sanar da bai wasu kamfanoni na duniya izinin tace iskar ta tabbatar da amfani da ciki da mawajen tarayyar najeriya a karkashin na sabon shirin da ana salon wasu kamfanoni 42 za su kula da ayyuka na tace iskar a cikin wasu filaye 49 na aikin haƙan mai cikin ƙasar tun kusan shekaru shan da suka gabata ne dai abuja ta fara kokarin shirin da ke da zumar kai karshen lalata muhalli ko bayan ƙarin kuɗin shiga cikin aljihun 'yan mulki akwai dai fatan karuwar ta iska cikin kasar na iya kaiwa zuwa rage na farashi da ila karkatar da tunanin kasar da ke wayo fetur yanzu injiniya muhammed lawal da na zama dan kwamiti na gudanarwa na kamfanin mai na kasar nnpc in fata ne a ci gaba da bunƙasa irin wannan aikin don gaskiya muna zubar da gas nan bila adadin da yawa saboda rashin shiga yarjejeniya mai kyau da kamfanonin da suke haƙo mai ta wurin haƙo nan wurin nan gas na fitowa da mai din to in babu yarjejeniya mai kyau sai gas in su zubar da shi ko da yake daga bayan nan an sa doka na cewa ko ka kama gas ɗin ka yi amfani da shi ko ka mai da shi cikin ƙasa ko kuma a ci ka tara to duk shi ci gaba da irin waɗannan abubuwa ne yasa aka je aka ce to a samu kamfanoni ma daban da za su zo su kama gas nan yana nan da yawa don a samu a yi amfani da shi amma rage tsadan kuɗin man fetur saboda umarni da wannan gas ba yanzu kuma ya zuwa yaushe ne miliyoyi na 'yan ƙasa ke iya kaya zuwa gani cikin kukon sha arziki na ƙasar su iska ta lamela ta zuwa ga arziki na shirin sayo da dama a cikin aljihun 'yan mulki na ƙasa a nan gaba akalla kafa biliyan takwas na iska ta gas ne dai tare da najeriya ke konewa a shekara a wani abin da ke iya kaya ga biya na ɗaukaci na buƙatun wutar lantarki cikin kasar tun dai dama tarayyar najeriya ta yi nisa wajen shimfiɗa wani bututun iska gas daga sashe na kudancin tarayyar najeriya zuwa ga arewa da nufin amfana daga iska da kuma batun wuta ke iya amfani da kamfanoni na kasar Dr. Abubakar Atiku Kokore na zaman ƙwararre na makamashi a Jami'ar Usman Dan Hodiyo da ke a Sokoto. Kuma ya ce nasarar ta ce iska na iya samar da kuɗin shiga da suka haura na man fetur da ke zaman dogaro na masu mulki na kasar a lokaci mai nisa. Amfanin shi wannan gurbataccen iska wanda ake konawa fiye da shekara sittin tun lokacin da aka fara hako man fetur. Bayan ma amfanin da za mu yi amfani da shi a nan cikin ƙasa Najeriya idan mun inganta shi aka tace shi za mu sayar da shi ƙasashen waje akwai ƙasashen turai da dama wanda yake suna buƙatar wannan iskan gas ɗin wanda aka tace aka inganta zai kawo mana kuɗin shiga mai ɗimbin yawa wanda yake zai fi ma kuɗin shiga da muke samu na sai da shi gurbataccen man fetur. yanzu yanzu dai iska ta gaza na baiwa tarayyar najeriya kaso biyar cikin ɗari na kuɗaɗe na shiga ta adadin kuma da ke iya ƙarawa zuwa kaso tamanin cikin ɗari bayan tace iskar. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya. To rahoton nan da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. To madalla. To binta ina ga daga tarayyar Najeriya mun nufi makwabciyar ƙasar kafin an jima kaɗan ki ƙara mai damu Najeriyar a jamhuriyar Nijar komawar madugun adawar ƙasar Hamma Ahmadu Gida. Bayan shafe tsawon lokaci yana zauna a Faransa yana jinya a matsayin farsuna. To a yanzu haka dai kotun ƙasar ta ba shi sakin talala. Kuma tuni 'yan Nijar ɗin suka fara tofa albarkacin bakin su dangane da haka. Ga ƙarin bayani a cikin rahoton da wakilin Salisu Bukari ya aiko mana daga birnin Yamai. Tun bayan juyin mulkin da ya gudana a ƙasar Nijar na ran 26 ga watan Yuli, lamurra suka so masauki musamman ma ga waɗanda suke cikin takun saƙa tsakaninsu da gwamnatin da aka hambare. Inda tun wannan lokaci ma wasu suka so mu kiraye-kiraye ga sojojin da suka yi juyin mulki na su sallamo dukkanin fursunoni na siyasa da ke tsare a ƙasar ta Nijar. kuma za a iya cewa wannan sauyi da aka samu na mulki ya baiwa tsohon madugun yan adawar kasar ta Nijar Hamma Amadu kwarin gwiwa na dawowa gida cikin iyalansa wanda dawowarsa ke da wuya lauyoyinsa suka shigar da takardar neman sakin talala a gaban kotu ganin cewa dattijan na fama ne da rashin lafiya Abdu Rafa shine mai kula da yada labarai na Hamma Amadu ya ce sun kasance cikin murnar dawowar jagoran nasu. mai gida han Muhammadu ya dawo kuma an miskin talala kuma in sha ma Allahu wannan suke muna zato na ƙarshe ne to sai in ce ma dai mu da muke tare da shi wannan abu mun jire shi ba gobe ba tun ma da ya tahi muna tsammani zai ga komowa to Allah bai yi ba dan masu mulkin nan bai yiwa su bar shi komo kuma haka aka yi sai kuma Allah ya sa aka yi wani juyin mulki to da mun ganshi gida sai muka ji daɗi sosai kuma muna fata insha Allah Allah zai taimake shi ya samu lahiya sosai da amo da siyasa da yake magana Sumela Amadu dan siyasa kuma da ya daɗe yana gwagwarmayawa ta siyasa ta hanyar tofa albarkacin bakin shi ba tare da wani shakku ba ya hannunka mai sanda ga 'yan uwansu 'yan siyasa na cewa ya kyauta su koyi darasi domin kuwa fakewa da siyasa da ake yi don cin zarafin wani ba zai kai kasar ko ina ba. Wannan matsala ta hama yau zan zancen da nake maka in tare a ce take mulki mama bai iya zawa. yana zawa suna kai shi kaso ai ba shari'a bace ake wani tsari ne na tsakanin hamma da manyan yan tarayya wanda suke ganin muddin hamma yana cikin kasa mulkin su ba zai yiwu ba to kaga yanzu a cikin hikima Allah mulkin su ya rushe hamma yana gidan shi kaga wannan aikin Allah ne tsarin siyasa da aka yi waccan ta jiya ta cewar wani bai son ganin wani shine lalata kasa har kasa ta zo nan wurin to shine nake ganin darasu ba darasu ba dole yan kasa za su maido su da su kansu yan siyasa walau suna so walau bisa so ga irin mummunar siyasar da aka yi ga kuma yanda ta kasai kaga ya zama dole sai dai daga nasu bangare yan jam'iyyar da aka hambare mulkinta wanda kuma ake zargin su da yin kulla-kulla don ganin shi har Muhammadu ya bar kasar ko ta halin kaka kuma bai dawo cikin ta ba dan su ji daɗin gudanar da mulkin su kamar yadda ake faɗa na ganin cewa ko kaɗan lamarin ba haka yake ba kamar yadda abdulkadir da ake kira mai dalili ya yi tsokaci a kai jiya ma mi ta yi ballantana yau A ina ga maka tun yana hamma yi? ya san wace ce PNDS tarayya kuma shi ba barazana ba ne a gare mu kowa ya gani shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Muhammadu bazum bai taɓa nuna ko da ɗaya rana ba a hana muhamma kwana ko a hana mai yawo ko a hana mai walwala duk da cewa yana karkashin umarnin kotu wanda daga kwana goma sha biyar yadda ya yi zaman shi shugaban ƙasa yana da hurumi da za a ce a je a kamo shi a nemo shi amma kuma bai yi doka katsalandan ba kenan mun gwada ma duniya cewa mu 'yan Nijar gaba ɗaya baki ɗaya matsayi guda suke a gaban doka. Abin jira gani dai shine rawar da shi Hamma amadin zai iya takawa a nan gaba. a fagen siyasar kasar ta Nijar da ma wannan yanayi da ake ciki na cece kucin da kasar ta samu kanta a ciki bayan jiwon mulkin da ya wakana inda yanzu haka ECOWAS da Faransa ke yi wa kasar ta Nijar kallon hadarin kaji tare da barazana iri-iri. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a jamhuriyar Nijar. To daga jamhuriyar Nijar yanzu za mu sake komawa Najeriya inda a makon da muke ban kwana da shi ne dai matashin mawaƙin kudancin Najeriya Ileriyo Luwa Oladimeji Aloba da aka fi sani da Mohbad ya mutu. Mawaƙin dai ya shahara a waƙoƙin hip hop. To sai dai mutuwarsa ta bar baya da ƙura inda ake zargin mutuwar na da alaƙa da wasu abokan sana'arsa sakamakon bita da ƙullin da ake ganin sun yi masa.